Ke sauraro Assalamu alaikum, zan iya barin wasiya kada a yi min zaman makoki? me ya hukuncin mijin da ya doki matarsa Mara aitu, rasulallah sallallahu alaihi da raba khadiman lahu qat ban taba gani ba a rayuwata kuma sun zauna da annabi shekara goma ya daki wani mai masa hidima walam ra'atan ban taba ganin manzon Allah ya daki mace ba idan mutum yana da saurin fitar da mazi mazhabar Imam Malik zai dauka da azumi ko kuwa ta sauran malamai kaɗan kenan daga cikin tambayoyin da insha Allah za mu ji amsoshinsu a cikin shirin tambaya mabudin ilimi na wannan lokacin suna na habib ja'far madodi kamar kullum muna tare da shek aminu ibrahim daurawa domin amsa tambayoyin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kafin mu fara shirin malam zai fara da mana bayani a game da alamomin tashin alkiyama inda a yau malam zai mana bayani akan alama ta ɗari da goma da kuma ta ɗari da goma sha ɗaya raya baitul maqdis da kuma kauracewa madina da sunan Allah mai rahama mai jin kai salati da daukaka da aminci su tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da iyalansa da sahabbansa baki daya alama ta ɗari da ɗaya wani hadisi ne wanda Mu'az bin Jabal ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce rayuwar baitul maqdisi shine kauracewa Madina, ƙauracewa Madina shine fitar yaƙi, fitowar yaƙi shine bude Kustantiniya, Bude Kustantiniya shine kuma fitar Dujal. Wata hmm. auba ne za su faru daki daki daki daki daki. Mutane hankalin su zai koma kan Baitul Maqdis saboda Yahuda sun kwace shi, da aka kowa yana sha'awar ya ga ya dawo hannun musulmi. Hmm. Da aka duk sai hankali ya koma can. Har mutane ka ba sa zuwa Madina ba sa shauƙin Madina, ba sa damuwa da zuwa Madina tare da alherin da ke cikin Madina da kuma darajar da ake samu a Madina da abubuwan da ake gani na darasi da tarihi a cikin zuwa Madina da kuma anyar da ka ɗaura guziri tun daga nan kawai don ka je Madina. Mm-hmm. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, mutum ba zai yi tafiya mai tsawo ba don ya ziyarci wani gurare ba, in ba waɗannan gurare guda uku ba. Masallaci mai alfarma na Makka, masallacin Annabi a Madina da kuma masallacin Baitul Maqdis. Hmm. Kaga Baitul Maqdis shine na uku. Amma za ka ga yanzu an fi maganganu a kansa. Hmm. Hannu ji yana cewa ko so ɗaya ne yana so ya salla a Baitul Maqdis da makamantansu. Wannan zai sa masu ziyara da masu shauƙin zuwa Madina zai zama ba su da yawa. Hmm. Wannan yasa za ka ga gurin baya cika kuma duk da alherin da ake samu daga raɓasa da ake samu zuwa wannan guri. Dama kuma an je Madina mahimman gurare guda biyar ake ziyarta, biyu masallatai, uku kuma makabartu. Na farko, a ziyarci masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama a samu lada dubu, sannan a je masallacin Quba a samu ladan umara, wanda duk yayi tsarki daga gidansa ya alwala. ya tafi masallacin Quba ya sallah raka'a biyu Allah zai rubuta masa yayi umara cikakkiya amma da yazo hadisi sannan ya ziyarci Annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa guda biyu Annabi ya ce na hana ku ziyartan kabari ko makabarta amma na umarce ku ku ziyarce ta domin za ta tuna muku lahira mm. sai mutum ya je ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama da darajarsa da girmansa da matsayinsa babu kamarsa a cikin halitta Allah baki ɗaya amma shi a kwanci mm. wannan zai sa kai ma ka shirya ka kuma ƙara sansa kama yi shauƙin cewa ina ma lokacin da yake nan mm. kake nan kuma ka yi shauƙin bin sunnarsa da koyi da shi da girmama sahabbansa da suke kwance tare Abubakar da Umar kai musu sallama sannan ka ziyarci makabartar Baqi'a mm. inda matan Annabi da mafi yawan sahabbansa suke kwance a gurin ka je kai musu sallama kuma kai musu addu'a sannan ka wuce ka tafi Uhud inda sahabbai guda saba'in cikinsu akwai Hamza, amin anzam sallallahu alaihi wasallama su ma ka je kai musu sallama kai musu addu'a. Hmm. Assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insha Allahu bikum lahiqun. Yarhamullahu al min minkum wal mustaakhirin Allahumma ghafirhum warhamhum. Kai musu addu'a ka taso. Daban da kuma gurare da ake ziyarta don tarihi da kuma ƙara buɗe ido da sanin musulunci da kuma irin sanin wahalar da sahabbai suka sha hmm. domin akwai guraren da ake ziyartar su dan ibada akwai wanda ake ziyartar su kuma dan ƙara ilimi da kuma ƙara basira a cikin harkar rayuwa da kuma zamantakewa hmm. duk waɗannan abubuwa wasu sun faru daga ciki wasu kuma suna kan hanyar faruwa domin yadda ake ƙara sa dokoki masu tsanani akan aikin haji da umara to aƙalla wannan dokokin za su ƙara wato sa mutane duk da jama'a sun yadda duk tsadar da maka za ta sai sun je duk irin walhalin da za a sa to amma yanzu walhalin suna daɗa ƙaruwa wannan alama ce ta cewa masu zuwan za su ragu domin kana da kuɗinka amma zuwan sai ya gagara hmm. ai ta fito da tsarabe-tsarabe da wasu dokoki masu tsauri da za su sa mutane kafin su je sai sun sha wahala hmm. to wannan shi ma duk alama ce ta cewa abin zai ragu nan gaba to Allah dai samu dace amin sum amin akram kallah yanzu kuma za mu je ga sashen amsa tambayoyi na wannan shiri na tambaya mabudin ilimi da za mu fara da tambayar wata baiwar Allah da bata rubuta sunanta ba amma ta ce daga madigawa karmakalla ta ce ta samu larura ne a hannunta na dama sai da hannun hagu take cin abinci amma da cokali gashi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ci da hannun hagu ta ce to yaya za ta yi sannan kuma ta ce tana so dan Allah ka roƙa mata Allah ya ba ta miji nagari wanda zai yadda ya zauna da ita a haka. To na farko dai muna yi miki addu'a akan Allah subhanahu wa ta'ala ya baki lafiya bisa larurar da ta same ki. Sannan na biyu ke kina da larura ne da in ba da hannun daman ko kina da ciwo da hannun daman da ba za ki iya cin abinci da shi ba, in kin ci da hugu Allah ba zai kama ki da laifi ba, domin kuwa kina da uzuri, kina da larura. Da kuma larura karɓaɓɓiya ce a shari'a. To sannan na uku muna roƙa miki Allah ɗin ya baki miji wanda zai aure ki da ki, domin ba a hana auren mace da larura ba sai dai ka san wace irin larura ce mm. kada a ɓoye wa mutum larurar sai daga baya ya gani in Allah ya kawo miki miji a haka ya ga zai aure ki to muna fatan Allah ya kawo miki miji na gari kamar da kika roƙa kuma Allah ya sa wanda zai rike ki da tausayi ne da amana kuma Allah ya baki lafiya amin ya Allah wannan kuma ta ce tun tana karama take ɗaukar wa kakarta kuɗi to ta roki kakarta ta yafe mata amma ta ki dan haka yaya za ta yi sai ki biya ta mm. <laughs> ke san kaka kin kwashe mata kuɗi wataƙila ta yi kuka ta ci kuka a wani guri mm. in za ki iya lissafa kuɗin ki ga kamar nawa ne yanzu saboda haka sai ki fara biyan ta kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har ki samu nutsuwa ko da baki san adadin ba za ki samu nutsuwa dai cewa kin ba ta abin da zai kwantar mata da hankali ya kuma sa ta yafe miki wanda ba a sani ba. Wannan ya ce, Malam zan iya barin wasiya kada a yi min zaman makoki idan na rasu? Zaman makoki da ake yi haƙƙi ne na su ‘yan uwanka bayan an yi rasuwa a yi musu gaisuwa, wanda shari'a ba ta amince ba wanda ake sa masa lokaci. cewa za a yi zaman makoki kwana uku daga nan a zo a sake yin ranar bakwai a zo a sake yi a kwana arba'in a zo kuma a sake yi a shekara mm. wannan ba wani littafi da ya kashi da ka ake yi amma an yi wa mutum rasuwa ya zauna mutane su zo su yi masa ta'aziyya wannan ba laifi ba ne a shari'a mm. sai dai yanayin yadda ake zaman ne ya kamata a yi masa gyara zaman jimami ne fa mm. ba zaman taron siyasa ba ne amma ka je ka ga yadda ake zaman karban ta'aziyya wani gurin a barke da gulma wani gurin a barke da rigingimin siyasa kamar ma fa ba mutuwa aka yi aka zo aka zauna ana jimami ba wanda kuma shi wanda aka ba rasuwan a ƙa'ida shi ya kamata ya zauna su jama'a kowa ya zo ya gaisuwa sai ya tashi ta harkarsa ba a so a ce kowa sai ya zauna don suna kamar har ma ana ga kamar biki ne ma kana yi ana rama ma sai wani ya ce to ai da aka yi rasuwa ya zo ya zauna mu ya kamata mu je mu zauna ko da aka yi rasuwa da shi aka yi komai ya ka abinci kuma ya kamata mu kai masa abinci kaga abubuwan yana nema ya juya daga jimami ya koma zaman biki ya koma zaman kashe wando ya koma zama wanda yake ba na tunanin ma mutuwar da ma abin da ya faru na wani da ya mutum ba. Mm. To zara ka waɗannan abubuwan guda uku su suke lalata wannan zaman. Na farko a ɓarke da hira da gulmace-gulmace maimakon mutuwa a kai. Na biyu a kallafa wa cewa wasu lallai sai sun zauna alhalin suna da wasu harkokin da suke so su zo su yi. Mm. A kallafa wa wasu sai sun ta kawo abinci suna ciyar da zama makokin nan ko da ku daga abincin wanda ya rasu ne. sannan na hudu ma a ce an samu iyaka da sai an yi kwana kaza ba za a yi sama da haka ba za a yi ƙasa da haka ba kaga sawa abin da shari'a ba ta sami iyaka ba kai masa iyaka wannan zai iya zama matsala so in ka kayi yi wasiya a dunkule ka ce in Allah ya mun rasuwa ina so a yi min yadda ake yin jana'iza a shari'a a yi min jana'iza yadda ake a shari'a ka a ƙara wani abu daban ba wanda shari'a ta kawo ba Mm. to kaga duk abin da yake ba na shari'a ba ya fita mm. in ma wani yayi wani abu ba na shari'a ba to kaga alhaki yana kansa tunda kai kayi wasiya irin su kukan mutuwa din nan wasu abubuwa da ka san ba sa cikin shari'a ka lissafa su ka bari a wasiyar ka wannan kai haka ka kyauta domin akwai sahabban da suke irin wannan wasiyar ai musu kaza ka ai musu kaza ai musu kaza ka ai musu kaza gwargwadon yadda suka fahimci nasosi da kuma abin da suke ga baya cikin abin da shari'a ta koyar Mm. malam me hukuncin mijin da ya daki matarsa daga Ibrahim ɗan bako to na farko dai ya kamata mu daina dukan matanmu mu daina wulaƙanta su mutum ya zage iya ƙarfinsa ya dinga dukan matarsa mm. domin annabi ya hana a auri mutumin da yake dukan mace wani sahabi ana kiransa Abu Jahamin ya zo zai auri wata maiwa Allah mai suna Fadimatu binti Qais annabi sallallahu alaihi wasallama kake aure shi na samu labari yana dukan mace mm. to kaga tunda annabi yace ka a auri mai duka ya nuna kenan duka ba abu bane da shari'a ta zo domin ta ƙara yawansa ta kuma ƙara ba shi dama mm. sannan na biyu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kada ɗayan ku yi matarsa duka irin dukan bawa, sannan daga ƙarshe a ƙarshen rana kuma ya ce yana so ya kwanta da ita. Bukhari ya rawaito wannan hadisi mai lamba ta 4942, Muslim ya rawaito shi mai lamba ta 2855. Haka nan Annabi sallallahu alaihi sallama ya ce, in ma mutum zai daki matarsa kai ya dake ta a fuska, kada kuma ya muzanta ta. Ma'anan kai ya muzanta ta shine kada ya dinga la'anta ta yana tsine mata. Wannan hadisi Abu Dauda da Ibn Majah da Imam Ahmad suka rawaito shi. Sannan na na Aisha Allah ya ƙara mata yarda ta gaya mana a hadisi wanda Musulun da tirmizi da Nasa'i da ibnu Majah suka rawaito cewa ma ra'aitu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da raba khadiman lahu qat ban taba gani ba a rayuwata kuma sun zauna da Annabi shekara goma mm. ya daki wani mai masa hidima walam ra'atan ban taba ganin manzon Allah ya daki mace ba wala daraba biyadihi shay'an qat ba ma taba ganin Annabi ya sa hannunsa ya daki wani abu ko dabba ce hmm. illa an yujahida fi sabilillah sai dai idan jihadi yake yi a filin daga to sannan ne hmm. to sannan akwai aya ta talatin da hudu a cikin suratun nisa wanda Allah ce wallati ta khafuna nushuzahunna waɗanda kuke tsoron wato tawayensu da wasu shine nushuzi fa izuhunna Allah ce ku fara yi musu wa'azi to yanzu mutane ba su ma iya wa'azin da ake wa mace wa'azi yi wa mace wa'azi ai ba kana nufin kai ta jawo mata ayoyin jahannama da wuta kana narka mata ba mm. a'a wa'azi na hikima da jan hankali haba wance auren nan fa da muka yi shi mun shi ne da soyayya kina so ina so na jezance na birge kika birge ni muka yi aure muka tara jama'a ka daura aure na yi laifi na kaza kika zo muna zo na zaman lafiya da fahimtar juna da waye in wani abu nake miki ba daidai ba ya kamata ki gaya min in baki hakuri hmm. in ni kike ba daidai ba in baki hakuri mu zauna mu rufa junan mu asiri auren nan namu yayi daraja ki duba babanki da babanki suna zaune lafiya nawa suna zaune lafiya mu zo mu rabu ga ƴaƴa ke ƴaƴan nan in sun tafi gidanki a ce musu agola in sun zo a ce 'ya'yan kishiya saboda haka mu zo mu jefa kanmu da mu cikin matsala ki yi haƙuri na yi haƙuri fahimci juna duk Allah dai maki hakuri ko ma gini ne laifi da Allah a yafe wa juna kai mata maganganun da za su karya mata zuciya mm. kuma kin ga an ce mace za ta tashi ne da mijinta na ƙarshe wanda suka yi aure to ba na so a ce ni na yi wuta ke kin yi aljanna ko na yi aljanna ke kin yi wuta ko duk mun yi wuta mm. ya kamata a ce mun rayu ne rayuwa mai kyau kuma mun tafi aljanna tare ba masoyiya ba kaza shawo kanta da irin waɗannan mm. to sannan in wannan bai ba wahajiruhunna fil madaji'i sai ka kaurace mata a wajen kwanciya shi ma sai mutum ya lissafa ya ga Don wani mijin shine mai tsananin bukatar in ka ƙaurace din kai za a wa azaba mm. <laughs> saboda in ka lissafa ka ga cewa to idan na kaurace mata shin wannan ƙauracewa za ta yi tasiri kuma sannan dama ita ba mai sha'awa ba ce in na ƙaurace ne ne zan zo kuma ina neman ta. To kaga anan kauracewar in ma mutum ya yi ta bata biya bukatar da ake so ba sai mutum ya lissafa. Mm. Sannan ya ce wadribuhunna to ku dake su. To ya ake yin wannan dukan da Qur'ani ya kawo? Ana yin sa ne da aswaki. Wannan dai aswaki dan icen aswakin nan ko sandan brush hmm. ko lura ta makaranta. Hmm. Yadda ake ce kawo tafin hannunka. a kwaɗa maka a tafin hannunka pass pass pass hmm. pass irin irinsa ake yi amma ba duka naushi da kutufo da kuma wato sa bulala ko bel ko sanda ko gora mutum yi da kibatarsa ba da in yayi wannan to ya zama ɗan ta'adda kuma za a iya kai shi ƙara a nema mata hakkinta hmm, Ina maganar da aka ce wasu sun ce za a iya ɗan dukanta da hannun riga haka. Shi dai wanda ya zo daga Abdullahi dan Abbas cayayi bisiwaki da aswaki. wa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la tudribul wajha kar a gashe mari da naushi duk dukan fuska ne. Hmm. To tunda ya saba yadda ki fuska kaga ya karya wannan doka ta Annabi sallallahu alaihi wasallama ta la tudribul wajha kakka daki fuska wala tuqabbi kakka muzanta ta sannan malamai sun ce sai kayi ma lissafi da abubuwa guda uku kafin ka kai ga wannan abin hmm. na farko ka tabbata cewa dukkan matakan sulhu sun gagara shine mataki na farko kayi wa'azin ka kaurace kayi nasihar ka gaya wa dangi duka basi ba sannan na biyu wannan dukan kai ya zamo ya fasa fatatta ko ya karya mata kashi ko ya ji mata rauni ko ya tayar da jiki hmm. sannan na uku ya zama cewa kama ma yadda cewa zai yi tasirin domin akwai matar da ba za ta daku ba ma wani in ka ga miji ɗan shille shille ka ga mata ita ce ma za ta masa duka hmm. ka gani ka kai mata mali ta haɗa maka kutufo ka hantsila Ka ga anan sai ma in za ta kun. ka ci ko ya biyo bishiya <laughs> idan da cewa mi koka mm. kana gudu to kaga sai mutum ya lissafa wannan sai nan sai ya yadda cewa hakan ma zai tasiri ya kawo gyara domin ko ɗanka ne za ka yi masa hukunci sai ka duba kaga hukuncin zai tasiri in kaga ba zai tasiri ba sai ka bashi mm. wala tadribul wajaha wala tuqabbih wala tahjur illa fil baiti kada ka dake ta a fuska kada ka muzanta ta kuma kada ka ƙaurace sai a cikin gida so duk sai an cika waɗannan sharuɗan ba haka ba mutum ya dake matarsa ya zama azzalimi masha Allah daga Abdullahi Zaria shi kuma tambayarsa ita ce idan mutum yana da saurin fitar da mazi to a lokacin azumin Ramadan mazhabar Imam Malik zai ɗauka cewa azuminsa ya karye ko kuwa ta sauran malamai da ke cewa azuminsa yana nan. To fitar da mazi dalili biyu ne, akwai dalili na larurar rashin lafiya, akwai kuma dalili na ƙarfin sha'awa. Hmm. Idan mazi yana fitar wa mutum saboda dalili na rashin lafiya, ai wannan ba zai shafi ibadarsa ba da ciwo ne. In ko sha'awa ce yake da ita mai ƙarfi wato ko bai kalli mace ba ko bai tunanin mace ba, mazi zai dinga fita shi ma zama larura. Hmm. Amma idan mata yake kallo sakamakon yawan kallon da tunaninsu ko shafawa ko taɓawa ko kis ko tunani ko kallon tsiraici har yasa sa yake fita to ya aikata laifi. Mm. Wannan laifin da ya aikata shi ne in yana azumi ya nisanci irin waɗannan abubuwa in ya aikata ya aikata laifi. To idan mazin ya fita dukkan malamai sun haɗu akan ya aikata laifi inda suka yi saɓani fitan maziyin ya karya azumi tunda shi ba jima'i ba ne kuma ba mani ba ne ya karya azumi ko bai karya ba. Mm. a mazhabar Imam Malik ya ce ya karya azumi kuma sai ya rama shi sauran malamai suka ce a laifi yana nan amma azumi bai karye ba to shine yake tunanin a wannan wace mazhaba zai dauka to ai kaga mazhabar Imam Malik dai ta tafi tsawatar da mutane hmm. tunda dai ka san in ka tsaya kana kallon mace daga maziyin nan za a tsallaka a tafi mani shi sa mai risala ya ce idan kuma ya zarce da yin mazin hayye mani to kuma kafara da ramuwa ta hau kansa ya azumi sittin na kafara kuma ya ramuwa guda ɗaya mhm. mala a cikin sunayen alkur'ani mai wannan tambayar ya ce ya riƙe guda uku su ne alfurkan da alhuda da kuma alkitab ina so dan Allah ka faɗa masa ragowar to ka nemi littafin alimamu Siyoti mai suna al fi ulumil Qur'an ya kawo asma da ausaf na alkur'ani mhm. abin da ake kira asma sune sunaye waɗanda suke masu zaman kansu kamar alkitab zalikal kitabu kaga an kirawo alqur'ani kitab innahu laqur'anun karim kaga an kira shi qur'ani inna hazal qur'ana wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batil kaga an kira shi kitabun aziz an kira shi hakim an kira shi hudan wa nur to wannan in ka duba zaka ga ya kawo sitili awsab da asma na alqur'ani ka nemi littafin al fi ulumul qur'an akwai fasali da a akan asma da ausaf na alƙur'ani wanda za zaka gansu da yawa kuma kai reference da wannan don ka samu inda ka samu shi na'am tambaya ta gaba daga Rahama M Mahe ta ce wata baiwar Allah ce ta shaida mata cewa ta taɓa haihuwa da azumi amma kuma bata rama azumin da ta sha ba a shekarar yau kusan shekara arba'in kenan kuma yanzu ba ta da lafiyar da za ta iya ramawa yaya za ta yi kenan to azumi da yana nan a kanta duk matar da ta sha azumi saboda jinin al'ada ko saboda jinin haihuwa dole ne ta rama wannan azumin to idan kuwa ya zama cewa tana da yanayin da ba za ta iya rama ba saboda tsufa ko saboda zaunan nan rashin lafiya to sai ta ciyar da miskini a bakacin kowane azumi da ta sha. Hmm. saɓanin wacce ta sha azumi saboda shayarwa ko saboda nauyin ciki. Wannan ita ce take samun sassauci daga malamai, wasu ce ramawa za su yi, wasu ce ciyawa za su yi, wasu ce ramawa da ciyawa, wasu ce ba ramawa ba ciyawa, wasu ce ɗaya ta ciyar ɗaya ta rama. Amma an fi ɗaukan fatawar ramawar ko ciyarwar, domin su ne suka zo a cikin Alƙur'ani. Na'am. Allah subhanahu wata'ala ya samu dace amin masu sauraron mu da amsar wannan tambayar muka zo ga karshen shirin tambaya mabudin ilimi na wannan lokacin sai kuma lokaci na gaba insha Allah za a ji mu dauke da wani sabon shirin kafin sannan anan muke sallama da malam assalamu alaikum wa rahmatullah alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh masu tambaya na iya aiko mana a tsarin sakon rubutu na waya wato text message a aiko zuwa ga lambar waya 0803 shida biyu tara ɗaya ko a aika zuwa ga adireshin mu na imel wato tambayoyi at yahoo.com a madadin dukkan waɗanda suka taimaka domin samun nasarar gabatar da wannan shirin da kuma alhaji kabiru sani kwangila ya kasai allah ya saka masa da alkhairi da yake ɗaukar nauyin kawo muku habib ja'far mu domin yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah محمد نبينا نوره شفع في المدينة